to shi na shi da shiga bayani tsaye ce da ita macen matar da ta cimai mai mijin ta ta jawo shi hakkoki ƙara ta yana ta yi amma ta yi ta hankulin a kai mai sambaci ita ta jawo shi da kanta ɗin ta ce ma'aihina ya kasance idan ɗiyan girma kuma ba abuta arziki sun ka neme mu amre to ubana bai bari sai dai shi yi sai dai shi dakatake su ya kewaye su da hujja kuma shi yi kyamar saduwa da su sannan shi yi kyamar kuma dukiyarsu bai so wa tajja da annahu ahada Allah ta'ala sai shi kawai hujjoji cewa wai ya doki dauki alƙawari da Allah bil fatin da wata rantsuwa Allah ya sa har ga zai karfafe ba shi kara kuda da duk wanda bai da sana'a hannu hmm. duk wanda bai da sana'a hannu bai sarrafa kuda da shi وقيد القدر القدر حكمتين الله وقيد إذا حكمته لمن فبيك وهلا تارك أولا نسينا وهلا ووضع بكم تقدر ودمي درجة الله يأتى أو هذا هذا الورأة wannan matar rashin nan na ta kai go alƙali alƙali wanda nan shi ta sauraren ta ta ce hazal hurad wanga mai yawan yaudara sai ga shi ɗaya halartu na biya abi majalisar ma'ayi na ce ni ma ina da ba a saba mai hadi haɗi ya labta rantsuwa tsakanin jama'an nan ta babana inna huwa qashati ya ce duk abin da an shirya ka baba faɗi ya faɗi ya ce duk ina ina shi ne ce ya yi daidai da sharaɗin uban wani uban kaso wanda annahu da lama na zama tarrata ila durrat wanda amma sai ya ɗora faɗin don wanda an sai ya ɗora kururuwa annahu abinda an sha'ani dalama na zaba durrata so da yawa shi ka tsara lulubi zuwa ga lulubi kuma ahu ma bi majalisar sai ya in ya hada su lulubi zuwa lulubi sai ya kai kasuwa ya sai jau dubu goma ta ce oh wallahi kai harka lulubi shi ka hada shi gama da lulubi shi kai kasuwa shi kai suwa dubu goma shi bai taɓa aikin banza ko wani sana'a shi mai abin hannu na yana uban da ya ɗauki waktar ra'abi sai ya rudi ubana da zaharabata mahalihi da kawar ƙarya sai in ka ce mu ta ƙarya wannan wanda nihi da ya amra san shi kabla itibara halihi tun gabanin bai jarrabi halaye mutum abin gada tsohon kaka wani shingar siyara ko ko kwala lena a shi abu zai na shirya ƙarya zai shi amri wannan matar falon man tsare da na kinafi lokacin da ya yi yunkurin shi hisson daga ɗaki na mai kyawo wata halani an fi ya tafi da ni daga mutane na da nake tare da su masu yi min hidima wani ƙalani ila kizri ya kira ka sanyi daga gidana mai kyawo ya kai zuwa ga rumbu ɗan ɗaki na shi a kizo wa hasalani ta ka arri ya tabbatar san karkashin yadda ne na dan riga ne da ya a da uku tuhu da sai ku dai sai ku tsohon ga mijin ga nau ƙoratan zamananu na mai yawan zamana kullum da musiki ji sabatan mai yawan durkusa na daga zamanai sai burhani wa alfaitu huni ɗin koshi lida'atan kima kwance ne na kulaye kullum cikin kwanci mai yawan ya. nuwa mata mai yawan bacci wa kuntu fahimtu hurriyati na kasance alhalin lokacin da na abu na amre shi na abu take shi na abu take shi da kaku. gashin gana dabba kamar tsuntsu masu attuwayi mai gare ba mm. yanzu ai da musu abin barnuna mm. gashin na yan aka kire shi ma nama kiri wa barnuna to kaga wannan balaga ce ta tebir yashi da kaku. kaga hirta kun da ta gani wai ko da an kai ta tana da dukiyarta tana da tufafin ta na albashi. wanda an gwanin kallo wazirin da kayan tsawa wasasin da kayan daki waliyin da ƙoshi ƙosas da ƙoshi amma ina fama bari ha tsohon gaba ya bushe ba ya bi uru. Suna ɗaukar kaya ga guda guda shina fesuwa fi su halmin ga kasuwa a baras shi a karjalli sai a tutsa hannu kasuwar karayalli kaso abu dubu goma kare da baka san ɗan kana son kuɗi a ce ado ah, kai ɗan kansila da mm. za sai a ce ka bari jet akwai kuɗi ƙasa mm. amma kai ko kai jo mm. to shi a ka hannu kasuwar karayalli can na ka kai kina sai da tun da ba shi ka wa ba wani zuba zama lahu suna halaka kudin nan bi halmin ga girka wa ƙarmin da tasga daga cin nama wato fi halmin da yake hmm. wa kalmin da alewa abinda hmm. aka ce ma alharm abinda aka kai tantan gabu ba gumaka hmm. alarake shi ko a kalmu wangana na baki abin ashe alewa nan can ko sai ajira alake ko ko nama shi a fi halmin gararrata wa kalmin da tanga <laughs> na bulbuta ne ko ka ce biya da alewa kwalama dai to shi ko shi na sala hausa da sun kai sun kai suka ci irin alewa irin cingam irin menene ɗan kaya ko ne ya kamata a cikin su an kai yawo an kai yawo da an ka koma can ka wani ta ɗabi an ka ce tukuri a sato alƙalamin alama alama alama eh da ka illa mallaka mali hayyar warwatsa dukiya ta bi arziki kwanta da kwalkwata wa an baka mali fi uzuri ya ci da dukiyar gato duk ga talauci gaba ɗaya duk bukata ɗaya da mai da tashar rake da cin nama da can alewa duk ga ƙwalama halan ma an <laughs> zani ta amara hadi lokacin da yamman ta san daɗin can da ni saba da shi ɗanɗanon hutawa yanzu na dawo kajin kajin waga dara bai ci yammai da ɗaki na an ƙaminar rahadi shi an mai ƙwalƙwalƙwal daga tahi kama mata da ka ɗakin ta kawai an sha da titi ƙultu lahu sai ni ce mishi ya hana ya kai wanga mijin nau innahu la mahaba ba da musa babu wani wurin boyoyin talauci ya bayyana in an ka ce mutum na kwanci ne in babu kala su dole a hito ce to ka fita shi hmm. ko ni ya kare wala idan ba da arusin babu wani kamshin turare bayan amarci ya tsari fan hal da wuri bisa na a cika da sana'a kada ka saba liktisabi don neman abin da za a irwa wa ni ka ta san samura ta bara a cika ƴaƴan itacen tsere ya haka. don abin da ka san ka bani ta shi ka bido fasa amma sai ya dora hudin an ta huwa sana'a ta yi ƙadurin biyar an ya heta bil kasadi da garo shi a rantar wai shi duk in ya kakkai kasa kaya wai wanda ya kasa haka shi kasa shi kullum haka da haka shi wallahi ya ga ma ya roye sai ka kwanci shi an garo ka kasa ko sai ka kasa kaya shi a rumiya an jahi wannan kasuwancin bil kasadi da tangaro limanin harafin allimin alfasadi don abin da ya bayyana ƙasa ga ƙasa min al-fasadi na bannace bannace iktibasi aka ce mishi a dogo ayi qur'ani ta tsumuru shi aka ce iktibasi akwai iktibasi tami akwai gar tami lima zahara bil alli min al-fasadi kai shi qur'ani go to shi aka ce iktibasi sai matar ka tace ma al-qali wali minhu sulalatu sulalatan jinjiri wali minhu ina da wani jinjiri wanda na samu da shi zumunta ta kullu amma ka annahu hilalatu ya koma wa da kasan madadani Mm. a nan da ɗan kacci nama kan ƙalƙaliya an fi an goge an goge saboda ya kotse ya kotse saboda yunwa ta daina ba mai yunwa wake lana ma ya lana ma hukuncin adam mm. da ni da yaron ga babu wanda ka samu makila na kowanne ɗaya daga cikin mu mai ya nalu bai samu shi atun shi ba babu abin da zai ci ya ƙoshi ma abu tare da mijin ganau wala wala hu min ad-dawa dam'atun hawanya wala ta ba ta dakantawa lahu ga yaron mu mina tawa saboda yunwa min nan da aliliya ta saboda da yunwa yaron mu kullun cikin kuka shi wa qalqatuhu ilayka alhali yace tace saboda haka ni dawo shi ciwon namiji zuwa gare ka wa hadartuhu ilayka ni halarto shi gunka lita ajima uda da awahu don ka jarrabi ittal ƙara dai shi ko ka saurari statement ne don haka kai mana hukunci wata kun bayyana kai hukunci tsakanin mu bima araka Allah ga abinda Allah ya sanar shi ka fa aqbala al-qadi alayhi ga waka tan du'a fa aqbala al-qadi